l'écoute d'un programme en rediffusion sur VO. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 27 ga watan Oktoba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna wasu yankuna a gabashin jihar Sokoto na kauracewa matsugunan su saboda tashin hankalin 'yan bindiga da ke kakaba musu haraji. Wasu mazauna yankunan sun tabbatar da hakan duk da cewa jami'an tsaro sun karyata batun. an azama ɓore haraji sun je sun kai ma barayi cikin daji an azama dogon markai haraji sun bada an azama garin makowa na hakimin makowa na shi ya jagoranci a je a biya wannan kuɗi sannan garuruwan da aka adama haraji yanzu nan irin su adamawa su kuma duk waɗannan garuruwa da nake gaya maka suna nan suna bada kuɗin nan in ba haka nan ba kuma sai dai su tashi daga wannan yanki. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dokokin Kasar Ghana na shirin yin muhawara tare da kada kuri'a akan ƙudurin haramta auren jinsi ɗaya wani batu da ya janyo cece ku ce a ciki da wajen ƙasar. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Janar Abdul Fattah Burhan wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon ya sha alwashin mai da kasar ga zababbiyar gwamnati ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu janar-janar na sojoji suka haɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir. da ya dade yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da ɗanban zanga-zanga da aka yi. Burhan mai shekaru 61 a duniya yana da kawaye masu ƙarfi da suka haɗa da ƙasashen yankin golf da kuma wani kwamandan rundunar sojojin Sudan da ake tsoro wanda yake jagorantar rundunar mayaka ta musamman wanda ta faɗaɗa daga mayakan Janjaweed da suka yi ƙaurin suna wajen cin zarafi da fyaɗe a lokacin rikicin Darfur. Juyin mulkin na ranar Litinin wata alama ce da ke nuna cewar Burhan ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da wanzar da mulkin soji duk da matsin lamba da ake fuskanta daga cikin gida da waje domin samun mulkin demokaradiyya da kuma komawa kan gwamnatin farahulla. Rundunar sojin Myanmar Matmadaw na murkushe kungiyoyin 'yan bindiga a yammacin jihar China mai iyaka da Indiya da Bangladesh musamman Kiristoci a cewar kungiyar kabila masu ɗauke da makamai, shugabannin addinai da na al'umma da mazauna yankin. Kamar yadda gwamnatin mulkin soji ko majalisar gudanarwar jiha ke kaiwa fararen hula hari da gine-ginen addini a ƙoƙari da suke yi na fafutukar ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai. Mazauna yankin na ci gaba da firgici, kuma da yawa sun fice daga gidajensu, in ji malaman addini da shugabannin al'umma. Fiye da kashi casa'in na al'ummar jihar Cin Kiristoci ne, tun a farkon watan Oktoba, ƙungiyar SAC ke aika dakaru masu yawa zuwa cikin jihar ta Cin ta yankunan Magwai da Sage da ke makwabtaka da su domin fatattaka ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Babbar ƙungiyar ita ce Chin National Front wanda aka kafa ta a shekarar 1988. Saura kuwa waɗanda suka fito bayan juyin mulki na watan Fabrairu sun haɗa da rundunar tsaron ƙasar Chin. sojojin tsaron ƙasar Cin da kuma wasu rundunonin sojoji da ke yaƙi da gwamnatin mulkin soja. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ƙasar Sin ta dage a jiya Laraba cewar Taiwan ba ta da hurumin shiga Majalisar Ɗinkin Duniya. bayan da Amurka ta yi kira ga tsibirin mai bin tsarin demokuraɗiyya da ya ƙara shiga cikin ƙungiyar ta duniya. A cikin wata sanarwa ta cika shekaru hamsin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da zaman birnin Beijing tare da korar Taipei. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya talata cewar ya bayyana damuwa kan yadda ake ci gaba da ware Taiwan a fagen duniya. Yayin da al'ummomin ƙasa da ƙasa suka fuskanci matsaloli masu sarƙaƙiya da ba a saba gani ba, yana da matukar mahimmanci ga masu ruwa da tsaki su taimaka wajen magance wannan matsalolin. wannan ya hada da mutane sama da miliyan 24 da ke zaune a taiwan in ji anthony blanken shigowar Taiwan a cikin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya ba batun siyasa ba ne, amma lamari ne mai mahimmanci in ji shi. Shi ya sa muke karfafa dukkan kasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da su goyi baya wajen tallafawa Taiwan shiga cikin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma cikin al'ummar ƙasa da ƙasa. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden a kan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama'a da tsare-tsaren kashe kuɗi, musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire da kuma hanyoyin biyansu. Shugaban ya yi wata tattaunawa a fadar White House a daren jiya talata tare da Sanata Joe Machin na jihar West Virginia da Kristen Sinema. na jihar Arizona 'yan majalisar dokoki biyu masu sassaucin ra'ayi a cikin jam'iyyar Democrat ta Biden waɗanda suka yi kakkausar suka ga yawancin shirinsa na farko na dala tiriliyan uku da ɗigo biyar na sake gina ƙasar wanda zai samar da mafi girman fa'idojin gwamnati ga iyalai na Amurka cikin shekaru hamsin. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Democrat a ƙarƙashin jagorancin Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts sun gabatar da wani shiri a safiyar jiya talata da ta gabatar zai sanya sabon tsari na biyan haraji mafi karanci ga kamfanoni tare da sabon harajin biliyoyin kuɗi da zai sanya haraji kan mutane da suka mallaki akalla dala biliyan ɗaya a cikin ƙaddarorinsu. ko kuma waɗanda ke karɓar dala miliyan ɗari a matsayin kudaden shiga na tsawon shekaru uku a jere. Ƙungiyar IS Russian Afghanistan da kuma Al-Qaida za su iya kasancewa a cikin shiri domin ƙaddamar da hare-hare kan Amurka da ƙasashen yammaci da wuri fiye da yadda ake tunani a baya-bayan nan bayan ficewar Amurka daga Afghanistan. babban jami'i na uku na hukumar tsaron amurka ta pentagon ya shaidawa 'yan majalisun dokoki a jiya talata cewar A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu, A Najeriya wasu al'ummomi na ci gaba da yin ƙaura daga garuruwansu saboda fargabar hari idan ba su iya tara kudaden haraji da 'yan fashin daji suka kakaba musu ba zuwa ranar Juma'ar wannan makon. Wannan na zuwa ne a lokacin da 'yan fashin dajin ke ci gaba da hallaka jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. har yanzu fargaba sai kara tsananta take yi a cikin zukatan wasu 'yan najeriya musamman a yankin arewa mai fama da matsalolin rashin tsaro da yake matakan da mahukunta ke ɗauka sun kasa shawukan matsalolin wani abin da ke kara tayar da hankali shine yadda 'yan fashin daji ke nuna karfin iko ta yarda sukan faɗi abu kafin su aikata tamkar yadda ya sha faruwa a baya inda suke yanka wa al'ummomi kuɗin haraji kuma tilas a biya ko a gudu domin gudun abin da kan iya faruwa yanzu haka juma'ar wannan mako ne wa'adi zai cika na harajin da 'yan fashin daji suka kakaba wasu al'ummomi a yankin gabacin sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya kuma tuni wasu sun suma hada kudaden domin kaucewa harin yayin da wasu kuma suka soma dokar wani mataki na daban idris muhammad gobe tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni yana cikin masu fafatuka akan abin da ya shafi harkokin tsaro a gabashin sokoto yawa wasu suna shirya kayayyakin suna suna barin gari da yawa su suna barin gari tunda in ka da abin da ka bada contribution ba dole kamar gari ba tunda sai an ce ai misali ga wanda ba su bada ba tunda duk abin da suke karshen ta suna da informant da ka ba su labarin yanayin gari tunda ko magana banza da yi cikin gari na sai wani yaji samu labari an ce ai musu kaza a nata hawajin rundunar yan sandan Najeriya ta karyata batun kakabawa jama'a haraji a Sokoto a cewar kwamishinan yan sanda a jihar Kamaluddin Kora Okullola is a lie. is a lie. Yes. So what is going on there right now? Nothing now. Nobody is leaving anybody. Ya bayyana cewa wannan zancen karya ne babu wanda aka azawa haraji a Sokoto. To sai dai mazaunin yankin Idris Muhammad Gobir ya tabbatar da azawa jama'a haraji da ake yi tun kafin wannan lokaci har ma da wannan lokacin. An azama ɓore haraji sun je sun kai ma barayi cikin daji. An azama dogon markai haraji sun bada. An azama mallamawa haraji sun bada. An azama ƙilata haraji sun bada. An azama ta girke haraji sun bada. Ta girke ba ɗaya ba biyu suka biya haraji ba. An azama garin garin makowa na hakimin makowa na shi ya jagoranci a je a biya wannan kuɗi sannan garuruwan da aka ana ma haraji yanzu nan irin su adamawa su dukuma duk waɗannan garuruwa da nake gaya maka suna nan suna ba da kuɗin nan in ba haka nan ba kuma sai dai su tashi daga wannan yanki ko bayan kuɗin harajin da suke dakon a biya su 'yan fashin daji sun kai hari da madaici ranar talata a wani ƙauye da ke sabon birni inda suka hallaka mutum hudu abdullahi muhammad tsamaye jigo ne a yankin ya kuma bayyana yadda abin ya faru bandit suka shiga wani ƙauye da ake ce marumbaka a kusa ga garin tsamaye inda anan suka kashe mace biyu suka yi awon gaba da dabbobinsu sai suka zo bakin titi kusa da kaso tsamai ko suka zace hanya duk motocin da suka to daga sankuta suka ci gaba da tare su suna alzahalbe nan ma suka kashe mutum biyu dangane da harin ranar talata kuwa ga abin da kwamishinan yake cewa I'm aware now. So what is the situation so far? We are going after the bandits now. There is attack, but we are going after the bandits. ya ce lalle suna da masaniya akan harin amma jami'ansu sun bi sawun 'yan fashin dajin yanzu dai jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro na jaddada kira ga hukumomi da su kara azama wajen ceto rayukansu da yake matakan da ake ɗauka sun kasa magance matsalolin ya zuwa yanzu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar ghana Yayin da ake ci gaba da cece ce game da kudirin haramta auren jinsi daya a kasar Wani kwamitin Majalisar Dokokin Ghana na ci gaba da tattara bayanai game da kudirin wanda ke gaban Majalisar Wakilai yanzu haka. Daga Ghana ga rahoton red Redwan Abbas. kwamitin kundin tsarin mulkin shari'a da harkokin majalisa ya zuwa yanzu ya tattara bayanai sama da 140 waɗanda ko suna goyin baya ko adawa da kudurin dokar abinda a kai za a yi mahawara da kuma rubuta rahoto ga zaman majalisar kakakin majalisar ya ce a bisa la'akari da burin jama'a da kuma muhimmancin kudurin dokar za a jefa kuri'a akan kudurin dokar bai ginin jama'a. As Ghanaians, I want to plead with us to accommodate the views of others, whatever perceptions they have. Ina son yin kira ga ɗiyan Ghana mu rungumi ra'ayoyin saura mu saurari irin duk hujjoji da suke da shi mu tabbatar da zama lafiya da ra'ayoyi da ke zuciya da hankali. Majalisar dokokin Ghana za ta iya tafiyar da lamarin zan baiwa al'umman ƙasar nan. tabbaci cewa za mu samar da yanayi da ya dace wa kowa ya gabatar da ra'ayinsa a ƙarshe matsayar gida zai bayyana sakamako. shugaban masu rinjaye haruna idrisu ya caji kwamitin ya jagoranci majalisar dokokin ta gabatar da ƙudurin dokar da ta shafi bukatu da bururukan baki ɗayan 'yan ghana ya ce will engage appropriately the kuma mun caji waɗanda kundin tsarin ƙasarmu yake halatta a kansu su tuntuɓi al'umman ghana da masu kai ƙarar ba don komai ba amma kamar yadda doka mai lamba da ta umurta ana tsara dokan ne don dalilin gabatar da gudunmawa saboda jama'a kuma muna sa ran kwamitin ya jagoranci majalisar ta yi galaba a wannan gwaji na tabbatar da dokar haramta lgbtqi wato ƙudurin dokar auren jinsi ɗaya shine mace ta auri mace namiji ya auri namiji. Shi kuwa shugaban masu rinjaye Osai ce Ben sabonsu a nasa ɓarya ya sake nana ta matsayinsa cewar ndai don shi ne majalisar dokoki za ta yi abin da ake bukata dangane da zancen ƙudurin dokar da ake magana a kai. Ya bayyana cewar ba kamar yadda wasu rahotanni ke yayatawa ba ana duban dokokowa kowane ƙudurin doka ne cikin jama'a. As I indicated in some interviews, kamar yadda na nuna a jawabi na a gaban majalisar dokoki gana za ta yi abin da ya dace saboda muna nan ne don wakiltar mutanen kirki na kasar kuma na yi imani in shugabancin kwamitin suka yanke shawara na yin aiki a bayyane shugabancin majalisar za ta ɗauki nauyin shirin yadda kowa zai san abin da suke Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Radwan Abbas da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. a dukkan kasashen duniya ciki har da Najeriya direbobin motoci babura a daidaita sahu mai kafa uku kai har ma da kekuna suna amfani da ka'idodi da alamomin hanya don rage haɗura cunkoso da dai sauransu na tattauna da wasu direbobi a game da ka'idodi da alamomin hanya a Ibadan Musa ne ka daɗe kana tukin mota insha Allah na samu shekara ashirin ka san alamomin hanya to bakin gwargwado na sani ba mu kaɗan daga cikin waɗanda ka sani eh, to gaskiya hakikan abin da na sani shine wace alama za ka gani ka gane cewa akwai kwana gaban ka to lallai hakikan gaskiya ana nuna muna aro yayi kwana kamar kibiya kamar kibiya idan ka ga kibiya ta nade wannan shi na nuna kwana ko shi na nuna a ta tsaye eh to wani shi na nuna kwana to me za ka gane idan mutane za su ketara wace alama za ka gani ka gane hanyar mutane ce ka alama zan iya in gane hanyar mutane ne don za a iya a sa alaman cewa nan hanya ce wanda mutane za su gita ana rubutawa ne koko ana nuna alama eh to gaskiya a wani wuri ana rubutawa a wani wuri kuma ana nuna muna alama to idan ka ga an nuna kamar dabba kamar sa ko shanu ga hanya gehe an yi hoton shanu me ake nufi idan an kai hoton shanu mu a nawo tunani ina tunanin cewa akwai burtali na shanu da suke gitawa a wurin idan ka ga kamar a ce kibiya ta yi tsaye guda ɗaya fa idan kibiya ta yi tsaye guda ɗaya ne yana nuna mun akwai hawa idan ka ga an yi wani kamar tudu tudu fa kamar bom bom kenan eh. eh to idan an kai bom bom yana nuna mun alama ki akwai gada ko kuma akwai ainihin mararaba da za ta gita mini ka taɓa zuwa wata makaranta wadda ka koyi alamomin hanya a matsayin matsayin ka na direba eh to gaskiya ban taɓa zuwa makaranta ba amma na je wajen test wato wajen gwada amina wajen BIO ne ko dai eh to gaskiya fili ne haka wanda yake akwai BIO akwai Rosamti akwai police a wurin har alkali akwai sun ka nuna ma alamun hanya eh su sun ka nuna ma alama an taɓa kama ka da laifin baka gane wata alama hanya ba to gaskiya har wa yau Allah bai taɓa jarabta na da wani duk alamun da an ka gwada ka da su ka gane ai kuma na ci nasara sunana Muhammad yake ka san alamomin hanya kai ma na san ka dan to ina ka san alamomin hanya ta wurare wajen road safety don lokaci wanda zan ansa driving license sun dan koya mana karan karanci faɗa mana kaɗan daga cikin alamomin hanyar to sun nuna muna in an yi hanya number one in za ka je akwai inda sun ka ja fenti fori so akwai inda sun ka dan tuma tuma tuma tuma inda sun tuma tuma nan wannan overtaking kenan inda an ja ne kawai ba yi tuma ba wannan wajen nan ba yi overtaking dan hanya wanwai ce yaya aka yi ka gane dan gane ne sukan sa muna sambod akwai sambod wanda sukan rubuta don masu hanya sukan akwai sambobi wanda mu sukan sa kuma ka san dai akwai direbobi akwai wanda ya dan yi karatu tun karatu mu mukan gane kadan cike mun gan inda za ce one week ga no one way mun san duka to idan ka ga alamar kaman jakin daji zebra me yake nufi zebra shi wurare nan a bisa nusan wajen na don ka gan in ka kai wuraren nan sukan sa sambod za su dan foton su to da ka kai wajen nan sai ka dan lallaba a hankali a hankali. To idan ka ga an kafa wani alama haka wani dan allo an rubuta tamanin ko an rubuta hamsin me ake nufi? An ce mutum idan bi sonu sonu wajen na kai speed ne ka kai hi haka. Waton gudu kenan. Gudu idan yi sonu. sonu kai hi tamanin. gudugudun ka saba'in zuwa kasa saba'in zuwa kasa sittin zuwa kasa ka bi sonu sonu. ka in mun gane alama haka. To babban mota ake wa haka nan ko ku hadda karamin mota? Mu duka hadda babba hadda karami bi sonu sonu mun zo wajen na. Ka taba yin gaban kanka idan ka ga ga alama an ce kar kai gudu ya wuce hamsin ko tamanin ka taba wuce wannan alama ka kai ɗari ko ɗari da ashirin. a tun da nike ban taba yi ban taba yi ba. ko da babu yan sanda ko road safety tsaye kana eh, bin doka. a gaskiya kan bin doka don doka nan ma nima kan tunani kaina don wannan kaina ne in ya haka duk abin ya faru ya faru ma kaina. ka taba koya wani mota. sosai ba guda ba ba biyu ba. to ka taba koya musu alamomin hanya. sosai kan nuna musu gashi yadda za a yi in ka kai nan za ka bi haka in ka kai nan za ka bi haka. kuma waɗanda ka koya musu sun bi abin da ka ci. Ni eh, Allah ya yarda sun bi haka Suna na Hayatu Yusuf ni direba ne ka da kana tuki mota gaskiya na ne. to yanzu wace irin mota kake tuki trailer na ke tuka kuma dama da ita na fara tana na fara tuka mota kamar daga ina zuwa ina kake tuka mota ina tuka mota Kano Lagos Sokoto Port Harcourt duk area ga nana da Ibadan duk jihohin Najeriya dai misali gwargwado inda ta kama za mu je duk jihohin nan da kake zuwa kana ganin alamomin hanya ina ganin alamomin hanya kwarai alhamdulillah kamar alamomin hanya da ka gani a Kano da Port Harcourt suna da bambanci da da waɗanda har gani da Legas da Ibadan. Alamomin hanya ba su da bambanci wanda suka zama su ne na ka'idojin hanya. Duk Najeriya duka ɗaya ne ba inda suke da bambanci. Ina ka fi ganin alamomin hanya da yawa. Duk jihohin da kake zuwa. Jihohin da nake zuwa inda alamomin hanya suka fi yawa inda hanya take da kyau. Inda ya kama da Port Harcourt, Lagos, Badam, inda da yake da hanya mai kyau. Na aka sa alamomi da yawa. Eh, na ake sa alamomin hanya. Kamar da mi ka taɓa gani na alamomin hanya. Alamomin hanya ana nuna misali inda mutane suke tsallakawa zaka ga signboard a gefen hanya. Aga yaro ya rike dan uwansa baya alama kamar yara mutane suna talakawa nan gurin kenan idan na dabbobi ne kuma za ga signboard a daji shanu akwai kuma inda daji ne ma ba gurin da shanu suke bi ba za ga alamar naman daji alamar cewa daji ne dabbobin daji suna talakawa nan gurin idan ka biyo ka tafi hankali to kamar idan ka ga an ja layi bisa titi ya Allah layin nan fari na ko ruwan dorawa haka kana gane manufa ce ina gane manufa sa tabbas da me da me kake gane a game da layukan da aka ja kan titi layukan da aka ja kan titi idan ka ga an yi layi straight fari ba tsallaka ba yana nuna alaman gurin gurin nan ko dai akwai kwana ko wani hawa ba dai gurin zaka ba cikin bane ko gangara ugwa idan ga kuma an tsallaka to wannan kana firi idan ba kowa gaban eh, gaban ka mai towa kana yau da yau ba take to misali a ce kana tafiya sai ka ga an yi kibau guda biyu sun miƙe tsaye me yake nufi kibau guda biyu sun miƙe tsaye zaka yau ba cikin a gurin idan har ga kuma guda biyu sun yi sama guda biyu sun yi kasa fa hanya ce wacce ana wannan ko da lokaci shiga ba cikin gurin tana da hatsari saboda ko da lokaci mota biyu na iya tafiya wannan gurin kai a matsayin ka na direba sai ka kiyaye ka ga ya wani tuki ya kamata ka yago to idan har ga an yi kibiya an naɗe ta yana nuna maka alama akwai kwana a gaban ka idan an naɗe wannan kibiya kuma kaga an sa layi an ja layi a tsakiya kamar an yi kansil din sa kenan eh an kansil. to wannan gurin ba za ka yi ba cikin ba in ma kamar akwai wuta ne ba a son ka juya wannan wurin saboda yana da hatsari wato ba a yin kwana kenan ba a yin kwana a wannan gurin yana da hatsari to wani abu mai tudu tudu haka kamar wani bakin fenti da ake sa ai tudu ai tudu ai tudu me ake nufi yana nuna maka tafa a hankali wannan gurin ba gurin da za ka yi gudu ba ko a gari ko a daji kaga wurin akwai dalili ko wani akwai dalilin ne ke sa ake yin sa amma kai a matsayin kai direba da kaga wannan kai tafi a hankali wani bi ana aje mota a hanya sai a dauko wani abu ja haka mai layi haka yayi kama ya kewaye a aja bisa hanya me ake ni triangle kenan eh triangle ne triangle yana nufin wani mota ta tsaya wurin kai da kake tahowa in wannan hannun kake ka rike a hankali ka diba can inda wani zuwa ka jira hannunka ba yiwa ka tafi to wani bi zaka iske mota ta lalace kan hanya an sa double signal wato hazard kenan shi ma me yake ni shi ma yana nufin kai mai tahowa bayan ka tafi a hankali saboda wannan mota a tsaye take yana nuna maka a tsaye take ba tafiya take ba wace alama za ka gani ka gane cewa hanyar jirgin kasa ta gitta mu hanyar mota to daga nesa kafin ka iso gurin za ka ga alaman wannan alaman jirgin kasan sun yi signboard ɗinsa alaman jirgin na wucewa gurin kafin ka iso gurin digar ma tukunna za ka hango wannan signboard din a matsayin ka direba duk inda ka hango wannan signboard din sai ka riko mota ka tawa hankali zai iya yiwuwa lokacin za ka zo jirgin ya zo ka kafin ka zo gurin za ka yi tsayawa ba tare da sai kun kicibis da shi ba idan kuma ka samu baya nan kaga sai ka hanzarta ka wuce in bayan ka zo gurin kaga bai nan sai ka tsallaka ka wuce ko akwai wata alama da za ka gani gani ka gane nisan gari akwai alama sun kan sa signboard kaga kaman 80 meters aka shiga gari ko 50 haka da zaka iya ganin wannan signboard a gefen hanya a gefen hanya a sa shi an sa shi bare-bare yanda mutum zai gani da mutum zai gani a allo amma kamar jihohin da hanya ba ta da kyau yanzu gaskiya babu babu shi ba za ka gani ba don ba ma kwalta gurin bale a sa wannan alaman da za ka gane cewa ka iso ko akwai wani abu da za ka gani a gaba to wajen kwalta ne kawai ake sa ba a sa irin hanyar da adda gargada gaskiya ba a sa yanzu a Najeriya iyaka inda muke da kwalta mai kyau nan za ka samu yana abubuwan duk jihohin da babu makwabta musamman jihohin arewa babu wannan gaskiya babu su kwata-kwata ba ka gani in dai ma yanzu mutum ya fara tuki wani har yanzu bai san ma ana yin su ba kwata-kwata sai dai wanda dama ya karanta ko lokacin da ka je karɓar lasin biya ya zauna da kai ya ma wannan bayanin da ka gaba da. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. bafana bafana hugo bruzi ya yi kiran 'yan wasa 36 ashirin da suke yi don karawa da kasar ghana a wasan neman shiga gasan cin kofin duniya a sabon wata manajan zai rage adadin 'yan wasan zuwa 23 wa karawa da zai yi da zimbabwe da ghana a ɗaya ga watan Nuwamban shekara ta 2021 mai jagoran rukunin g za ta karbi bakuncin Zimbabwe a Johannesburg a ranar 11 ga watan Nuwamba kan ta kama hanya zuwa kasar Ghana inda za ta kara da Black Stars a ranar 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2021. Gwagwarmayar wadda zai yi nasara a rukunin ya tsananta yayin da bafana bafana ke kan gaba da maki ɗaya rakin. Tata times da ke da hurumin gabatar da wasannin Premier League Ghana ta bayyana wani shirin gwada wasanni 31 cikin makonni shida na farko. Gawartaccen gidan talabijin na kasar China zai gwada wasannin guda hudu cikin makon farko din da ya hada da wasan Accra House of Oak na farko da Legon Cities. wasan farko da za a nuna na kakan bana a kan talabishin ne accra lions da elmina sharks a ranar juma'a gabanin wasa tsakanin asantiko Kotoko da dream fc kashe gari ɗayan na star times network max tv zai nuna wasannin makonnin gabanin ligan tare da haska wasanni biyar ko shidda kowane mako. Zakaran kwallon kafar kasar Ghana House of Oak ta dawo gida bayan cin wulakanci da kasar Casablanca ta yi mata a wasan ligin zakaru wato kafa. Zakarar ta kasar nasarar Morocco ta yi wa House of Oak kaca-kaca da ci shida da ɗaya ta kuma yi waje da ita daga gasar. Da Phobia sun iso Ghana ranar talata kuma ba su cikin walwala ko miskara zarratan saboda sun kasa dadada wa ƙasar da tulin magoya bayansu. Haas kenan ta sauko zuwa confederation cup saboda sun fitar daga champions league a wasan share fagen an dai bayyana abokan kara wani hasa a gasan zango na biyu inda za ta kara da club algeria js saura wadda zai yi nasara tsakanin su zai samu shiga zagaye na gaba na rukunoni kaftin din ghana andre ayu ya yi matukan farin cikin jefa kwallo a raga a nasarar al-sada a kan umar salal a ligin din qatari stars ranar talata mai shekaru 31 ya jefa kwallonsa na shidda na kamfen inda ya taimakawa da wolves suka yi nasara da ci uku da daya a Swadburn na abdulrahman Khan Stadium. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na wannan makon. Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. An daji ji cewar Jira Abdul Fattah Burhan wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon ya sha alwashin maida kasar ga zababbiyar gwamnati. Ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu janar-janar na sojoji suka hamɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya dade yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da dimbin zanga-zanga da aka yi. Rundunar sojin Myanmar, Tadmawad, na murkushe kungiyoyin 'yan bindiga a yammacin jihar Chin mai iyaka da Indiya da Bangladesh musamman Kiristoci a cewar kungiyar kabilu masu ɗauke da makamai shugabannin addinai da kuma na al'umma mazauna yankin. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden akan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama'a da tsare-tsaren kashe kuɗi musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.